Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC a kan mitoci 25-31-41-60. A Nijar kuma ana kama mu a tashar ta biyu Afrik da ke yamai kan mita 200.5 a zangon FM ko a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani fara a Nomad Sarauniya da Lordaniya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alfa Radio ta binin kuma siyayen da a duniyar gizo kuma kowace muna na aviyahausa.com ko ko sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Abdulaziz Adili Tore ne tare da Muhammad Hafiz Babale daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan dare a cikin shirin namu na yanzu za ku ji tsokacin da shugaban kamfanin nnpc mai barin gado mai kanti barau ya yi a kan haƙoma arewacin najeriya Eh, mun yi nisa a haƙar rija ta fari kolmani river b 2 wacce take eh, har gefen gangola don nan mun samu cewa ba mu da matsalan eh, wato tashi tashi na aure haka kuma za ku ji irin cece ce da manoman ƙasar nijar ke yi akan matsalar tsadar takin zamani abin na ya babu mamaki tunda niger yana da abubuwa da ya nuna yanzu sun ɗauki harkar noma da kiwo da harkar kifi da hannu bibiyu. To kamar yadda kuka sani a kowace ranar Juma'a ta Allah mukan buɗe muku layukanmu na waya don ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan lamuran da suke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a iya kira ita ce plus ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar bayan ga haka muna kuma ɗauke da shirin wasanni a takaice daga ƙasar kamaru amma duk sai an sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum amurka ta ce ta shirya bindigoginta da ta tsab tana shirin soma amfani da jiragen samanta na yaƙi wajen fatattakar wasu wurare uku a iran da mai da martani kan jirgin nan mara matuki na amurka da iran ɗin ta kakkaɓo kafin amurka ta sauya ra'ayinta ta fasa kai harin wannan bayani da shugaba donald trump ya bayar a kafafen yada labaran duniyar gizo ya biyo ne bayan rahotannin da jaridu irin su new york times suka bada ne cewa shugaba trump ya ba da umarnin a kai farmaki amma daga baya ya janye umarnin da kansa ana saura kamar mintoci goma kafin bama-baman su fara dira akan iran a halin yanzu kuma mayakan 'yan tawayen huti masu samun goyon bayan iran sun kai wani hari da makami mai linzami a kudancin kasar saudi arabia da ya sauka a kusa da wani kamfani da ke tace gishiri a teku amma bai lalata komai ba ko asarar rayuka ba gamarar sojojin da saudi arabia take jagoranci da suke yaƙi da 'yan tawayen ta ce makami mai linzamin an harba shi kusa da kamfanin al-shuqaiq da ke yankin Jizan. Mai magana da yawun gamayyar kungiyar sojojin Turk al-Malik ya ce kungiyar za ta ɗauki matakin da ya dace da sauri kuma cikin lokaci don ta yi maganin waɗannan 'yan ta'adda. 'yan tawayen hutu ɗin waɗanda suka hambar da gwamnatin da saudiya ke goyon baya da ƙasashen duniya suka amince da ita daga kan mulki a sana babban birnin ƙasar yemen a shekarar 2014 sun himmatu wajen kai hare-haren makamai masu linzami da kuma jirage mara matuƙi a cikin biranen saudiya a cikin makonni biyu da suka gabata. 'Yan takara shida da ke gwagwarmaya a zaben shugaban ƙasar Murtaniya sun kammala yakin neman su jiya da daddare a birnin Nouakchott bayan da kowannensu ya shirya gagarumin taron lacca ga magoya bayansa. a karan farko tun bayan juyin mulki da aka yi a shekarar 2008 wannan ne zai zama karan farko da shugaban kasar mai ci muhammad old abdulaziz zai kasance baya cikin zaben abin da ya sa kofa ta buɗe ga mutane da dama da ke sha'awar tsayawa zaben daga cikin 'yan takarar na yanzu har da babban madugun 'yan adawar ƙasar sidi muhammad od bubakar wanda ya taɓa rike mukamin firayim minista daga shekarar 2005 zuwa 2007 a gobe asabar ne dai za a yi zaben kuma a yi zagaye na biyu a ranar shida ga watan yuli labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Juma'a dubban ɗalibai masu zanga-zanga sun saka kaya baƙaƙe inda suka yi tattaki a birnin Hong Kong suna neman da a janye shirin dokar nan da ya janyo cece kuce na mai da masu laifi zuwa China don a tuhume su. Haka kuma suna neman shugabar yankin Carrie Lam mai ra'ayin China da ta sauka daga mukaminta. Na ɗan wani lokaci masu zanga-zangar sun haifar da tsaikuwa ababen hawa. da kuma toshe babbar hanyar da za ta kai ka ginin majalisa wanda gwamnati ta rufe ta a yau. Masu zanga-zangar ta yau Juma'a sun buƙaci jami'an Hong Kong da su janye ayyana zanga-zangar da aka yi ranar 12 ga watan Yuni a matsayin bore kuma su saki gaba ɗaya masu zanga-zangar da aka kama da kuma janye tuhumar da ake musu sannan su kuma kafa kwamitin bincike da zai duba yadda 'yan sanda suka yi amfani da ƙarfi lokacin da aka gudanar da wata zanga-zanga kwanan nan sai dai har yanzu gwamnati bata maida martani kai tsaye ba akan waɗannan bukatu nasu. A gaida Muhammad da Hafiz Babale labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na Amurka a Washington DC. To Madalayan sai rahotanninmu a Najeriya ƙasa da sa'o'i 48 bayan sauyin shugabancin hukumar man fetur ta kasa wato NNPC da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Shugaba mai barin gado injiniya mai kanti baro ya tabbatar wa 'yan Najeriya musamman 'yan arewa cewar hukumar za ta ci gaba da neman man fetur a yankin arewacin ƙasar. Wakilinmu a Lagos Babangida Jibrim ya aiko mana da rahoto. bayan da shugaban kasa muhammadu buhari ya canji ga jagorancin hukumar matatan man fetur ta najeriya inda aka maye gurbin injiniya mai kanti baro da injiniya mai lekolo kyari shugaban hukumar matatan man fetur ta kasa mai barin gado injiniya mai kanti baro ya ba da tabbacin cewa hukumar matatan man fetur ta najeriya za ta ci gaba da aikin haƙan man fetur a yankin arewacin najeriya mai kanti baro ya bayyana hakan ne a wajen wani taro inda aka girmama shi a jami'ar Legas inda yake cewa eh, mun yi nisa a haƙar rija ta fari Kolmani River 2 eh, wacce take eh, har gefen Gangola don nan mun samu cewa ba mu da matsalar wato tashi yan tashin tashin aure kuma mun yi kusan gama wannan rijiyar in Allah da mun gama mai girma shugaban kasa zai bayani kan irin abubuwan da aka samu amma dai ana samun nasara shi kuma eh, can gefen tafkin kogin chadi in allah da daga jami'an tsaro sun ce mana ah, bismillah za mu koma a shirye muke hatta ma da university of maiduguri wato jami'ar maiduguri da ke taya mu wurin wasu bincike-bincike su ma duk da cewa ah, ah, cikin shekara 2017 eh, mun rasa mutane eh, su masu rasa mutane wurin da aka samu matsala eh, yanzu kowa ya shirya kuma muna ganin cewa ta irin girmama wanda za mu yi waɗanda aka kashe shi ne a koma a ci gaba da aikin kuma suna shirye wani jami'in tsaro sun ce bismillah za mu shiga da kowane irin kalubale sabon shugaban hukumar matatan man fetur din ta najeriya injiniya mele kolo zai iya fuskanta a jagorancin hukumar tambayar kenan da newa dr babangida jibrin kwararre a kan harkar ma'adinan karkashin kasa gani na kalubalen da ke gaban shi sabon shugaban kamfanin npc suna da yawa na farko shine ya tabbatar da duk matatun mai wato refineries kenan da ke wannan kasa suna aiki saboda a samu wadatar man fetur kan kananzir da diesel so kuma idan matatun mai na aiki yadda ya kamata to tallafi na subsidy kenan wanda aka yi biya na shigo da man fetur da kananzir da diesel daga kasashen waje zai rage kaga sai a yi amfani da wayannan kudade wajen wasu ayyukan da talaka zai amfana na biyu shine tabbatar da nnpc na biyan kudin kaso kasonta a john da ke tsakaninta da manyan kamfanoni masu neman ah, maya a kasar nan wato kamar shell exxon mobil chevron da aji a baya nnpc ta kan daɗe bata biya wannan kaso ba kuma rashin biyan wannan kaso yana durkusa da harkar neman gurbataccen mai a wannan kasa na uku shine tabbatar da ana gaskiya ko kuma ana nuna transparency kenan a turance a duk harkokin da nnpc da rassan take yi misali wajen bada kwangila da kuma sa ido wajen tabbatar da ko gangan mai nawa ne wannan kasa ke fitar da ita a kowace rana na hudu shine tabbatar da an ci gaba da neman mai a arewa wato a chad basin benue trough sokoto basin bida basin prison da down prison a fatan mu shine a lokacin shi sabon shugaban NNPC na yanzu wanda ke shigowa wanda kwararre ne a kimiyyan yadda ake neman albarkatun kasa za a samu shi wannan man arewa babangin jibrin murya amurka daga lagos Allah To madalla a gaida baban gida Jibrin yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Nijar inda kungiyar platform Payzan ta haɗin gwiwa manoma da makiyaya a ƙasar ta buƙaci gwamnati shugaba Muhammadu Isu ta ɗauki matakai bayan da aka sami hawa-hawar farashin takin zamani a kamfanin Kaima a wani lokaci da mazaunan karkara ke gab da soma aikin damana. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Bahun takin da ake sayarwa a can da a kan jika goma sha uku da labi na sefa ya cira zuwa jika goma sha shida in ji wata sanarwar da kamfanin kai ma mallakar gwamnatin Nijar ya fitar a baya-bayan nan. Matakin da kungiyar kare hakkin manoma da makiyaya wato platform Payzan ta ce ba za ta lamunta da shi ba a bisa la'akari da yadda yake barazana ga ci gaban ayyukan noma a wannan kasa in ji shugaban wannan kungiya Jibobanya. Abin na ya bamu mamaki tunda Niger yana da abubuwa da ya nuna yanzu sun ɗauki harkar noma da kiwo da harkar kifi da hannu bibiyu sun kafa abin da aka ce ma fizan kamar abu ne da zai tallafa mazamnan karkara don su samu harkan tallafi na biyu sun kafa afka afka kamar duk wani shawara duk wani tallafi da za a ba manoma don su samu su yi aikinsu an nuna cewa kuma eh, taki niger ba a ke ga unhwani da shi mu a gane mu kuɗi ne ya sa ba a kai ga unhani da shi kuma kowa ya tabbata kasan ya gaji kenan ya ba mu mamaki yaya ne ana bisa wannan kuma cikin wannan tayya a zo a sa wani abu da yana iya riƙe eh, hamzarin mutane to sai dai shugaban kamfanin kaima muhammadu haruna mudi na cewa batun farashin takin zamani wani abu ne da ke da nasaba da tsarin bayar da kudaden tallafin gwamnati da yadda gwamnati ke sayo shi bahu ya ta sayo mishi jika 27 shi ne gwamnati ya ɗauki eh, nauyin jika 13 a da jika 13 da rabi to mu Eh, ba jika ashirin da bakwai tashi muna ba abinda aka sai da shi na haka na tashi muna kai ma ba ita ta da kula da subvention ba in mu ke samu subvention din shi wajen gwamnati ta kashi hamsin bisa ɗari sai shi zo kenan taki ta tashi wajen eh, gare shi jika ta kusa in ya zo sai shi gare mu dan mu free din shi babu subvention mun do shi jika goma sha shida. sanin mahimmancin takin zamani ga manoma musamman mazauna karkara ya sa shugabanninsu garzayawa zuwa fadar firaminista birjira rafini. domin gabatar da koke-koke kuma a cewar su shugaban gwamnatin ta Nijar ya ba su amsa mai gamsarwa. Firmin Minista yake muna na ji kukanku wannan kuma ya ba eh, shugaban kaima magana shi ma ya ba da nashi eh, magana yake wannan zanke za a kai shi kasan suna da wata ɗaki inda aka shawara wanda yana ƙarƙashin shugaban ƙasa yake muna in Allah yarda zan kai magana can kuma zan tabtandata wadda ya kamata Noma da kiwo na matsayin ayyukan da akasarin jama'ar Nijar ke dogaro a kansu domin samun guzurin cimakar shekara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To ma da da Sulaimu Muni Barma. Kamar yadda kuka je a farkon shirin yau ranar Juma'a ce don haka layukanmu a buɗe suke domin ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku akan al'amuran yau da kullum da kuke son yin sharhi akan su Kafin mu buɗe layukanmu mu shakata da wannan waka. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. salamu alaikum alaikum wane daga nasarawa to alhamdulillah da farko kana tare da garba sale likitan rediyo na garin agwabin domin jihar nasarawa to malam garba muna sauran ka to to gaskiya Allah ya saka muku da alheri Amin. wannan gidan rediyo na kuma ya albarka da kuke ba mu dama muna faɗin ra'ayoyin mu kuma gaskiya hukumomin mu suna ji kuma suna amfani da shi To muna godiya. To a nan yau shi shine a gaskiya tunda na samu dama na shigo ina yi wa ainihin gwamnatin tarayyar Najeriya fatan alheri. kuma na biyu ina so in kira ga gwamnanmu na jihar Nasarawa injiniya AA Sile ina miji fata na alheri akan yunkurinsa da yake yi na tallafawa matasa to mu ma dattawa ina roƙonsa ya sa hannu a cikin mu ma ya rage mana ainihin hawan jini da yake kama mu ta wajen rashin sana'a Allah Ubangiji ya ɗaukaki gwamnatin Najeriya da gwamnatin jihar Nazarawa. Mu kuma talakawa don Allah mu ci gaba da yi wa gwamnatocinmu addu'a domin samun sake nauyin da Allah ya ɗora musu. Na gode biyo Allah ya saka muku da alheri ku kwana lafiya. To mun gode amin sun amin wani na kan layi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam kana kira daga ina? Murya Amurka ko? Murya Amurka ce, da Allah za ka iya rage radiyon naka? Murya Amurka. Eh, me sai ka rage rediyon naka? Suna na lawan na lawan daga jaji daga kamfanin fate da ke jaji Kaduna. To, muna jin kama da lawan. To, ni na ga gwamnatin Muhammadu Buhari. A wannan tsari da yake kira Malam eh, Lawal za ka iya kashe rediyon naka da Allah? Na? Za ka iya kashe rediyon naka? Eh na kashe rediyo. To gare ka muna sauraron ka. To gaskiya ni abin da muke so ga wannan tsari na shugaban kasa Muhammadu Buhari. Dan Allah dan annabi kada a koma a gidan jiya. Ya yi banda kure banda ganye duk wanda ya yi a yi mashi. kawai ya yi mana aiki ya ya samu mutane dalibai wanda suke wanda za su kyautata ma talakawan kasan nan mu ji daɗi domin abin da ke faruwa gaskiya ba ma jin daɗin shi fi sabilillahi mu samu canjin da ya ce a samu gaskiya ya sake taku na gode mu da amurka tawa mun gode allah ya sa shugaba muhammadu buhari ya je kiran naka wane akan layi ibrahim sai na ɗan yarbawa to malam ibrahim daga kana kira daga ina ina kira daga isheyi ina jihar oyo jihar oyo to malam gare ka muna sauran ka ina so in tambayi shugaban kasa ne wai kudin da an sanda ke karbo hanya a jihuwa ne ne yake cike kwani wallahi wajen mu daga oyo daga ibadan za shaki daga shaki daga oyo za isheyi wallahi tallahi kudin da suka ce kuna ba kaɗan ba mun rasa wanda zai muka magana eh? kullum mun yi magana sai ce wai daga can sama ne daga can sama ne duk Allah na ji shugaban kasa mu da muna goyon bayan ka dubu busa ne amma duk Allah muna taimako ayi muna bikice kudaden nan na suke samo na suke tura su ne duk Allah muna duk Allah da annabi mun gode muku mu Amurka muna ji daɗin ku Allah maku albarka To mun gode kwarar Allah ya sa gwamnati shugaban Muhammadu Buhari ya tashi wannan kira naka. Wani a kan layi? To Malam Murtala ka ɗaga murya ba ma jinka. To Madalla Abdulaziz to a na farko muna kare kira ga girma shugaban kasa cewa don Allah don son manzon Allah su kare kiran gaskiya a ya kamata a cikin ƙarfafa harkar tsaro a yankin arewa. Ta gaskiya da karfafa harkar tsaro a yankin ta arewa wanda shawara da ke kenan sannan kuma shawara na biyu ya kamata a ce duk mutumin da ya san cewa in ya ta ke a gwamnati zai kawo matsala kan fayar kira wani sai shekara ɗaya ko shekara biyu ta ɗau mataki a kai kamar yadda ya gabata a baya ya kamata idan mu mutum a lokacin a yi masa a kore shi kuma a hukunta shi kuma muna ƙara roƙo don Allah don annabi ya ƙasashe manyan ƙasashe irin su Amerika da sun don Allah su kawo fahimtar juna musamman da kira da dai gabas su ke a samu maslaha ba mu ba da yaki da fatan Allah zai sa a samu maslaha a tashi lafiya. To mun gode Allah ya sa su ji wannan kiran naka yanzu mu leƙa tarba wani daga Taraba. magana da Sule Jauro Manu karamar hukumar gasar a jihar Taraba. To Malam Sule gare ka. To kiran da nake ga sanatan mu na Central Zone a jihar Taraba. Mhm. Kusan duk a Najeriya Central Zone ita ne bata da wutan lantarki na Kainji. sannan kuma muna roƙon gwamnatin jihar taraba ta duba mana hanyar da ya tashi da garba shede garin almajiri daura baba garin jibir daura ma zuwa mutum biyu tun babban hanya ne wanda ya fito daga kamar har ya tafi kurmi zuwa legas hanya ya lalace gaskiya ana shan wahala a taimaka gwamnatin taraba ta gyara mana hanya daga garba shede zuwa mutum biyu ba allah gogon da muke yi sannan central zone din nan a na nefa ba mu da wutar lantarki da ƙasa wannan shi ne damuwa na to mun gode malam sule allah ya sa gwamnan taraba ya ji wannan kira naka daga taraba za mu leƙa za mu leƙa bauchi wani daga bauchi a jihar bauchi to muna sauran ka me sunanka malam sunana ayuba garba imam to malam ayuba gare ka To ra'ayina ne na yau a madadin al'ummar kalamar hukumar Ganjuwa. Muna mika mu ma sabon gwamnan jihar Bauchi da ya ba mu sakataren gwamnatin jihar Bauchi. Sannan kuma da Allah shi sabon gwamna ya taimake mu akwai wata makaranta da aka fara a nan garin kafin madaki Technical College wanda wancan gwamnati ta fara. muna so ya taimake mu ya ƙara samana wannan makaranta saboda ɗimbin ɗalibai da muke da shi na gode mai magana ayuba garba imam kafin ma da mana ayuba wanda taimako kike bukata to mana ayuba allah ya sa shi wannan kiran naka yanzu mu leƙa kaduna wane ne daga kaduna assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam me sunanka malam sunana abubakar da aka fi sani da malam nan cikin kare to malam abubakar muna sauraron ka yawwa ni a ra'aya yau juma ina so da allah ya kya da ainihin gonsan tarayya ne gashi ainihin damuna ta kankama to tsakani ga allah ana sa matsalolin taki gaskiya taki ya yi tsada da kuma masaran mu gaskiya da muke sayarwa mu sai taki gaskiya ba ta tsada shi nake nake kya da ainihin gwamnatin buhari dan allah ta dubi manoma in a saki gaskiya da a koma baya saboda gaskiya a yanzu haka manoma gaskiya sun fara na ƙasa tsakani da Allah saboda sai sun sai da masara kusan buhu uku a ce a buhu biyu su sai taki buhu ɗaya saboda Allah gaskiya kamata gwamnatin tarayya ta duba wannan lamari da fatan za a ta lafiya. Malam Abubakar a yanzu eh, sakon to za mu leƙa Bauchi wani daga Bauchi. alaikum sashi wasu na murya Amurka. Wa alaikum assalam. Mai magana mai magana Samuel S Fawa kashin mara karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi. To gare ka muna sa Alhamdulillah ina godiya wa Allah ina murna ina taya sabon gwamnan jihar Bauchi Dr. Sanata Bala Muhammad Kaura da kuma sabon kakakin majalisar jihar Bauchi dan Galadi Manningi da fatan Ubangiji Allah ya taya su riko Allah ya hada kansu. ya daidaita su Allah karka basu da iya wasu Allah ka dafa musu Allah ka taimake su mu al'umman jihar Bauchi su mana aiki daidai gwargwado mai magana Sama'ila Sawa kashin mu da karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi to malam saka kinka aje kana saurare na To mun gode kwarai daga Bauchi kenan kuna sauran sashi Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To da lamasu mu yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin wasanni a takaice daga kasar Kamaru. Wasanni a takaice. farkon makon da muke cikin ne dai kungiyar kwallon kafan mata na kasar jamhuriyar kamar suka gwada kwallon su da takwararsu ta kasar kanada a gasan cin kofin kwallon kafa da ake yi na duniya a kasar faransa anda kasar ta kanada ta lallasa kulab din kwallon kafa ta matan kasar kamaru da ci ɗaya mai ban haushi yanzu haka kulab din inda butabs lions din dai za su fafata ne da kasar holland a fitowarsu ta biyu anda masu harsashe a kan kwallon kafa suke ganin kungiyar kwallon daban ta kasar kamaru ba za ta tabuka wani abin ku zo mu gani ba a wannan shekara tun kafin su bar kasar ta jamhuriyar kamaru ne da yan wasan suka tambayi gwamnatin kasar da ta mika musu makudan kudade har miliyan hamsin hamsin na sefa kafin su mayar da hankalin su a kan gasar gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru ita kuma ta yi kunnen uwar shegu da ta yin da suka yi mata masu magana dai suna cewa idan na da sata to da dawa ma na da wari muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru To madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To Abdulaziz ga labaran a takaice. Amurka ta ce ta shirya bindigoginta da bama-bamanta tsab tana shirin soma amfani da jiragen samanta na yaƙi wajen fatattakar wasu wurare uku a iran da mai da martani kan jirgin nan mara matuki na amurka da iran ɗin ta kakkaɓo kafin amurka ta sauya ra'ayinta ta fasa kai harin. mayakan 'yan tawayen huti masu samun goyon bayan iran sun kai wani hari da makami mai linzami a kudancin kasar saudi arabia da ya sauka a kusa da wani kamfani da ke tace gishiri a teku amma bai lalata komai ba kuma ba a samu asarar rayuka ba 'yan takara shida da ke gwagwarmaya a zaben shugaban ƙasar murtaniya sun kammala yakin neman zaben su jiya da daddare a birnin nouakchott bayan da kowannensu ya shirya gagarumin taron lacca ga magoya bayansa. A yau Juma'a dubban ɗalibai masu zanga-zanga suka saka kaya baƙaƙe inda suka yi tattaki a birnin Hong Kong suna neman da a janye shirin dokan nan da ya janyo cece kuce. ce. da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safe allah ya kai mu da karfe shida na asuba yanzu a madadin muhammad da hafiz babale da ya taya gabatar da shirin da kuma daniel brown da hada shirin da bada umarni sai injin namu david da magnus ni ne naku abdulaziz adli toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin washington dc